الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ya ci gaba da katin daga littafin alkawa'id wal usulul jami'a ya sheikh abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala alka'idatu sabi'atu wal arba'un ka'idan shi ba ga gutuwa bai ƙa'ida gan alwajibu bin naziri yulhaku bil wajibi bi shar'i alwajibu bin naziri ina ji wajibi ta tiye zo ebe mi ciwo na yulhaku bil wajibi bi a je e mm. wajibi a ga wuta ya mafari adi alwajibu fi asli khitab shar'i e dambo na wajibi e ba asalin komandi yan zai la shari'a biyan wani adi can da bai tiyan na tabuwa ke rukuni gucin musulunci na tauhidi sallah azu zakka haji ba farilla ne shi kene bi wajibi shi kuyoko ko le na shi farilla ba command ya shari'a to na biyan hakimu salata Allah talla ku yi kini kutiba alaikum siyamu azun aji wajibi ta ce bu wa atu zakata ga gaji zakaya to man shahida minkum shara falyasumu walillahi lin-nas yujil baiti man istata ilayhi sabilan wal fardu jinati khitab yashru adi alwa ya bace adi alwajibu bin nazri da bunaji wajibi ta ce zo ebu emi ciwo nan nole energy wajibu bin naziri na asali wuji wajibi ta ce wa emina emi na wace ne ga luje wajibi ngole ku wajibin alwajibu bin naziri in na wuji laje wajibi ta ci bi e tsawuni na kacin asali yo bayan su shi ta wuce riyo kunji ko amma nazumin na waje na sun gano shi wajibi salibani sallah ba zuru lasari magari isha jimma ga wale sallah na shi wajibi shi ko ne za jinin farilla wuyo ta ciye zo ne za jinin amma na filaye shi kun ji wajibi kun ji wagaji wa dila da kawajan a dilifiya ya zaci bashi wuce to wuyi nga bayi ko to ci ba nan kai jambu nan ga gi wuce a dimishan de mun yaji na fi laraka butu mun yaji na fi laraka mutu daga butu ya shi to zanna na fi lanin da daga shi wajibi ta tiwo ngole nai wajibu bin nazri na fi lalaka wutu wutu ga ena ene luje wajibi ta tubur eminu kenan a tiriti tiriti kenan wai wajibi bai sharu'o nan yabo ayyufu na bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira mini sifa da kirki jo adami sun ce lali shi a mai su da ya fi na shirin wa gashi ba na su da ya fi alkiyami a na diga man nazara an yi tuyi Allah ba na gace mi gan wa ba su ko nan fali tuyu in ba su ko wa man nazara an ya asihi da na ma ce mi gan wa le su ko ba nan fala ya asihi in gaji in gali su ko ba al'allamatu sa'adi rahimahullah ngali anna qawluhu ya bayyana nabi sallallahu alaihi wasallam ga man nazara an yuti Allah falyuti'u ani ga ce mi ganwa ba su kwanin lami tu soko ya dullu ala anna majira nadiri majira ma waje ba alal abdi ke de emice wa dasa da ya e tiye na je wa ribita tiye wujo nan ko ma'ana ebo na wujo to ulala ji wa ribita ti wani rai biduni ijabi ala nafsihi wa ma famba bene ne suku ngwe ya wuji ne zafe shi shi ya zo shu bi kiafu gangani bi mi cena ebo ne zabe cenu ganwa jiye umubulu gbagbonga e jiyu mu ko mun ga ganwa jin walu lulu jiyu ko na wala wuci ga azumu ta donan wani inna ma zu khilafu ya nali alwadi bi asli kitab shari ba ibn takalifu bayani wannan shari'a musulunci labi ne yana yi jiya zanen la yau kalifu lau nafsan lau saha sai ci layin ta ci zaba sai na yi ji yunin ba na ji sallah gibaro wa nuju fedu na ji fedu wa nuju ci ko zana Allah ya ji ya nuji taimamin ko zana hazu ya fiya nuji ke wuyayin gi شيخ islam ابن taimiyya رحمه ga wamma ما rabu الرب على yana so ya ci lajiwa وجوجو bita ce ya wujo ibiti da an caba lamari wani fa'amuru a yi tsaro mimma yujibu na huhu ala an fusihin lamaru yo na da umarni shari'a musulunci ne in yi na sauki hmm. wani amma ga yagu da ya sauki wuce lawu gan eza ale zo ngo ci jiji amma ezo nuyi na ezuyo na imota dunan ezuyo na na al-imam shatibi littafin al-muwafaqatun fi lagan nabi ebo ne bani a ah, shi be guni benin zugutsu nga wadi sallah a ga wadi sallah su sha wale na etsɔgbó ogun bɛ fi ya ni aga etsɔ ga oga fi azɔ etsɔgbó obi eni neke kpata na azɔ nyiwa alibi ta ti o bɔ ko zakaya wani ɔdi birikete na two point five percent ga wa wa zakaya ya ni. zazu ni ga yin farilla wucin mabe sharafi ne ci bai su ga gunya ni su ga dika su ga guni sabi wani wagacin na jile bai ne kiwon lawoyo yusuru azun yi dole ko amma zana azun ya fiya na suku ku da zan kuwa ma'ana ululuga a ga dole wani fe kawai da kuka tabuwa maya kamar ka nemi kumari don au ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhar in zagi na ibi ayile na nga fiya zuna ndu zuga zuna gwe ibu hadisi yana na shi kunna numar bi qada siyam wala numar bi qada salat eje forogai azuna ilugwa lokaci ne fe jahila na iraji iliga amma ga iga sallah haji wani dole a mata ce na je yi na, limani sata ilai sabila kaga wanda ya sata ilai sabila shi wa mafi gijo su kwa wawa hmm. zaka wucin ya zai gaje wani aku ne sabi zaka waku ne sabi nan ko kuma aku to ya nina kaga wadda wani aku ne sabi na na zugun obeji giyo obeji hannu ko zane gaje wani zai wa zaka wuce ya ji lada ya ko ba ga wato ga ji su faru be tuba be kuranu be mai talaka shi be ne su subhanallah be allah be alhamdulillah allah kamar wato a fe ji lada wani wale ga yusuru nana wa establish zarawi fa ngato yau nan na so kula da ko mun sauki ga yanda ci na wujun da sha ta ci ta ci nan sanan shi ba nan mun dai ce mi sai mun dai da baitul maqdis ba wanci ba ya da ji na fi laraka gobe ni to ba so ko zuri lalo zanna musallansa hmm wọ́n yìí kan wọ́n àyẹ́jì àwọn ará rẹ̀ kò sí ẹjí wọ́n látàkànjì bá wọn àdé tíkì ẹ̀tọ́ bá wọn àdé vítọ̀ bá wọn àdé kànzọ́ bá wọn àdé wọ́n lè wùsọ́ lánàta tí ó kó lè ṣe gbárùn gan fa'in Allah hakimun fa'in Allah alimun hakimun rahim ce ce ne da ilimi da yake mai bira mai nan fala yukallifu Allah nafsan illa wus'aha ce la ta zaba sai yana unde bagunta ya ji wal abdu jahilun zalimun wuji ma jahi jahilci ma suke ji zalunci fal ya za ka duji wala nafsi ma la ya sauhu ina wuja a ge bagonca ya ji yawa ne wuja a jundula da ta ci tacin bo farraka fashari ulin naziri inda al'ajizi an yanta kila ilal badal a ge sauki ya za ya za ni gaji nazuru na yana wa shift lo badali na ke badalo egwasun allazi lam yujibu huwa la nafsi na mutula ta ci tacin wani ko taisiran min minan layi ala ibadi na yi sauki wani so shi jiya wuji wuji nan wace mi ga wafi azu azu ma bai fiya waya ngo ya jagi wo da luga don to ya jagi. ba shi kenan ba biki lafi ma wajaba wallahu alaihi fa wula ya jibu illa ma alkudura yana so ci gaji wajibi ya zai zade ko yajibi zo gama la da ka'idi ba ka'ida ga tilani yalla wajiba ma alhaji zola muharramu ma ad-darurati fala yahtaju ma wujubi ila badalin tamba be wajibi ciwin ngole wode bukata yake ya wode bukata ya wasan bal al abd qadiru alayhi wa ta'ali kwaju walakin kadu ji wal al ajil ma tasul bi maslaha maslahatu amma la yajwar bi ta ce wujo wannan wadi amfani wannan wato kismu ya taci mina samu ya wajibo alwajibu bi shuru'i fihi e danbo wai be laje wadi bi taci za bi ke lara ciwon jiyani nan hmm. hmm? abe ke wuji nga chayen nga chayen ji na ya za ko dari be ji jina un taci go un la un guni ko magwai na wuji nga acha tundu shef so bin ma kanwa nga a jiki an nga wa jungumi ana da kwa so bin do ciga biya ko ke misali bani na farilan do cibe gungo duwi tari sai juraiju ko na feji sallah yana filanin nume yu wale ganyi nan na yi na farilla na filanin na na mawajir sallah na wajen na fila farilla magbuka ga na fila ngala da kaidan alfardu muqaddamun ala nafliyo ma ta karraba ilayya abu da habu ilayya min maftaratu wa alayhi wa alayhi halin ga na fila na ba wuce da continue bakin hmm. wuce da continue wani farilla ko misali bani zari a lo masalatu ce di takbiratu da rami nan ya ji nafila nan mu dai ca nafila ce ta fata yin ba sai ta yi kamun ngo le zanne ga sallahu ba da ta lo jikiyo ndujo yin sallah falin laibu na ne diga ki mace salatu aka sallah la nan kyani fala salata illa al maktuba sallata ci zaba sil sallah ne wajibi nan ku yoko ko mm. misali banin nan a ah, eza wace azuyin na filayife ko kafiri shi a ruɓe shi yan musulmi shi ewa gagajin halaka a mai na jajiki nan na jadagu kuma ti defendi yan musulmi shi bekin yayi be dukiya be mutunci be raya shi nan soja ne mashi na gaya fiya zuwa na fila ngoli a ga yaje gebo ya buka ile lutun nan ko ya ji gane wu mm, dalili ne lawu ete wajibci ya e zula wujin gumi ga cewa ni kan gai eto yana e fila dalili wunci dokun mini ubo ce ce wa la tubutilu a amalaku eto kirki ne e lona ya ganyi mu al-imam al-qarrafi ngawa idza hurima al-ibtalu wajaba al-itmamu abe ke nga nga jara mu ne zanye tuwangi nan a sha wajibi ne za guji gumi nan fajibu qada qiyasan ala wajibati al-imam al-qarrafi nga kai zaga ce tuye na fila illo nga ji gani ko e zaga cha e tuye na fila illo wajibi on lawun ju gumi na mawunga bi ba mu ci ganwa mu ci jin gunya al-imam al-qarafi da ba babu ne ga wajibi yo za wuci bula mun galin daga waje gane wu hmm. man ji gaga ya ce matsala irin nan zanu ci magano etu na ji wuci wajibi na ji wajibi ga don ne kai zaga a cawani mun ji kiyo mun bawo ya ganna maboka amma wani lokacin gumin gaje gan ebo hadis na ne diga sa ibul mutatawwi za ne fiyazu ya nafila na amiru na sun tuga yi dukiye titacin wa bun waji gumi wa bun ba yau na ji ganewa ebo na wuga ga dole wulan wujin gumi a sha nafila na gaje farilla zauna kowai ji ganewa ne ya gabe na kuwa yaya ba ci da larabiyan doci da larabiyan ba zuwa nufi yin anabi ga ga anabi zano biyan nan in ga yi ga sallah gutsun wajibi in ba doci da ban bai sallah gutsun ne anabi ga anda illa an tattawa anda ko gaji nafila da ta ta tattawiya ga anabi ban bai ne ne zano biyan nan ga azumin ramadan yi wajibi ta ci ba ban bai azumin ramadan ya azumin ne wajibi nan anabi ga illa an tattawa har da karshen hadisi wuncin ga hal alayya gaira annabi ban bayan ya dena sai wajibi nan qala la annabi ga illa anta tawwa anda ga jin tatawuya al imam al qarafi ngam mafhumuhu fahimta ya di ye gannan anna tatawwa yaqtadi al wujub ke dai za na ga ga waje ne tatawuyi nan ga chawani waji wajibi ta tumu mulawun jugumi dalili ya ta ci eti ganye daga ce tuto bujin wajibi a wulan gumi hadisi ya musu salatu ko? wannan zanaji sallah gyana ko yabi mm. na nabi jin forin wula sallah yuji yabi na wujin arkanu shi bai wajiba tushi gumiya ibn rajab gan wa hadha mimma yata'allaqu bi ma yaqul bi luzumin nawafil bi shuru'i wa wujubi adati ya iza asadaha na da mini da na zanen jajagai zaga ce na filani dole wulawun jin gumi umaga da ba dole wulawun jikiyo wulawun ganin ibn al-qayyim ga ga man shara fi ta'ati llahi mustahabba zanaga chayen do chiye milatu soko etunguru chima uyi etuye nafila uje etuye wajibi ana ulzima bi ha ko agúnlá jí wá ìdìbí ta tí bọ̀gán láwọn jí kí o láwọn jí zama wàjẹ́ àlúntì záàmà ha bí ṣìrú yìí kẹ́ntì záàmì àbí naziri a ci lagan na dewa cari nan wucin a tilitutri cewa gangan wacce mi ce yau ga kiji nan ga waje ba ne bugo dole lawan waje gumi kama kala abu hanifa kimna na imam abu hanifa gana wa maliku bi alimamu maliku malik ibn anas wa ahmadu fi ihda ne anu bi alimamu amadi riwaya ni mini gubo daga gubo wa huwa ijma'un na magai ijma'u aw kal ijma' fi adi an Au aw kuma wike ijma'u yace nusuki ne mini gubo ne mana haji bi umra wa timul hajja wal umrata lillah haji biyo mule ga ji gumi ya so yaci bi ma'ana kawai ga ga waji kawai ga ga waji haji hmm. to nuji farilla ne ga cewa ne ga lan waji gumi da goyen ga ga kan a ci ga to umro to umraji wajibi bil asli ko eh hmm. ko maga hmm. cewa ne wa ga lan waji ke wa lan waji gumi bo ayi wa timul hajj wal umrata lillahi gato ibadan ne kenan ajin kiyasu da ba a hadu ne nawo قالوا هو والالتزام بالشروع al من الالتزام بالقول amma a gaga za ci wani jani in buka ga yazu gaga faka ma ya ji bu alayhi ri'ayatu ma man tazama bi naziri Kyanin, musalam kemina waji wajibi ta zoye ne daga ce mi da ginta da ga wajina wa fa'a yajibu alai ri'ayatu maltazamu bil fili itmaman a ci ga yana ga ci be tun ana ga dole gumi yaji makanta shi ele gan ene daga ci na filanin wuji dole wuyo lawon jin gumiya inda gwa man na maji taliki ya sa adina a sheikh hamad ibn ibrahim al-usman ga fahimta yi na kuskuru ingwaye ne raguji gumi na ko shekul islam ibn taimiyya ga waka zalika alul ilimi a cikin shi manji ne ya fazu na alal ummati alkitaba wa sunna suratan wa ma'anan na jegwa alkur'anu ta da suna ya nabi to surau to ma nuna ma'ana hifza zalika wajibin alal ummati umuman alal kifaya to na ji agwa alkur'ana ta amma gwa suna ta wani fardul kifaya ce ta ce aluma na biyo nan minhum wa minhum ma yajibu ala a ayanihim ajiye ya ji dabo na jaji wa rigita ce zainin dorowa jiwu jina wa ilmul aini na ilimi ne ainihi zan doro mini wa da ilimi no allazi yajibu ala almuslimi fi khassati nafsi ne wadi ta ce musulmi wato me ta ce wani wo ke tawidiye wo masallaji wo da ilimi ya fe wa ga yi zage wa ma wa chani wo do hukunci haila hukunci nifasi hukuncin an ne funuwa ila an ne jene bo da sauransu wa ga shi ba wa ya kiye waga ce yi wa biyaki yi miye sai ci ga yaye giji wa biyaki yi gi da ne waje dukiya wa jike mine ilimi zaka yi na wa bike mine wani waga jiniya lwa jika mi o lwa na da la ilimi ajo wa wale nnaji ai yi o ta tiye zo kaga ladi wani mi alwaji na ilimi aji wa dole pakabu kula ta timbwa amma mi ga di wani mi alwaji ngole mi adanna wa bo mi da ibada ji mun ji jamu ko babu an ne dangwa an ne jika zanna ko lakin wujubu zalika ainan wa kifayatin ala alil ilmi amma ga wale ilimin na shi bai ne ba zuku waji fardu ainihin ke yaji fardu kifaya ce ta ciyen manjo allazi ra'asu fi na jaga ci shi tubo nan au ruziqu alai au ruziqu alai ko ga jazikin nan a zo min wujubi ala gari mu wadi bi ta ci ta ce gari zan ci shi wagayi man biyoyi magaya zashe wa fahimta ya adiniyo dandanabo waji wari bita ce ogbo na wasu afirka wa ɗiɗo wace afiye ya katu cile fiye ya katu ba ne waki bo kuje yabo wasu ke olofin biyu e kawai ya zan da ake da gino ga waje bayani na gadi daidai ma a yi kuskure nan. Koyo? Mm. Ah. wato kunji wajibi ta ce wa buga ta ce zai kina nan ya nan wajibun bi shari'i umumu ya bane na ji mai wajibu da shari'a bayanin wa kare ta yi na alayhi li kudratihim alayhi kuma ke ji to fardu aini ta ce man boye bane ga da iko na wajuna ko ko ilimi alqur'ani ilimin sunna ilimi fikiu yi an ne ji ibado an ne ji kaza an ne ji kaza an ne ji kaza wa gogi ga su kuya basira wani wajiyan nan wannan gole kawai fadu kifaci ta ce zaje ga fadu da ni ta ce wa bodo lojo ye bodo lo ne kina kuyo hmm. good ga ويدخل في القدرة استعداد العقل من ينا غدا يكون شريان كلي وسابقة الطلب بيعواب وي ومعرفة الطريق الموصلة إليه ويقول غاديون با wabe makanta ba wabe man ba wabe man na lawana wa makani wa mabani wa larabcin yota ne waji ka zanga wale yawa ya iziga ya zanwaci wa musa ya ko min kutubi al al-musannafa ya littafi na jakanin wal ulama al mutaqaddimin da manne shi zaliyani na wa sal adillati al mutaaddida nan da dalil ne ke kakai ne wa tafarrugu lahu amma yashghil bihi ghayruhum wa maje lokacin ga concentrate ya ne ke ne lai zamu ci shagala na lugwana zanu ta bi zida la ci zanu ta bi zida kan zanu ta bi zida wato zanu ta bi zida kan amma bi zuji bata je waya wani littafi shi wani man shi wani audio shi wani access ya internet shi wani access ya kaza shi wani to phone na ga kawai man doci nan wani to mota ko mashin ko keke da ga ba man doci da ji katun ta ji wani bata mai jinan mai jakin ga wani gondo lowo shi ya boye limunu da amfani wali ya za mu zata sunna bi anna shura fil ilimi nga ma la sunna ci mai dazan ke dai ya zulu caji ya katu ya e zuwa ilimi wa jihad ya zamu ji jihadu da ko e to ta ti kai da shari'a nan ya lazimu wa ya dole kashiru fil hajji ke mina waji dole ke ke mina cicayaji na yani annama hafizu min ilmi din yana e za ilimi a dini na wa ilimin jihadi da ilimin jihadi na laisa lauyi don hatu yau na, buta gina rai wasu shi wadda muka ta kura ku fiti wa hadisu ku fiti wadda fiki wuji wadda fahimta ji alali ta sun da ci huwa ko kuma tun da ci fiti kawai ya bani wa fall in love ya giza gido Na waka tuba ta batin a <laughs> kila wace mutum wani ya kato a cikin boko ta hmm. su kufa bi ebe na anabi sa sallam ga man kara alkur'ana sun manasiyahu da ga gagba alkur'ani mu ci ba ta nan laki allaha zanna gumbe to ci wa a jizan mu zanna maga ya kuduru wawa bu Dawuda ne ya hukunci a jis na bayan na rai wa qala ne ke ga dot alayya malu ummati Allah wumi ya tukiriki Allah mi ye tuji ya ruma ya mi hassan wa wasa yi wa to wani to da ji fara aiki fi ya amali mali ya gan mini yanayi jeje na ya tun da da fiyalu bunan a rajulu zaba gina yutiya wallahu ayatan min alqur'ani so ti ga ilimi ya alkurani layu ga ya alwati layu wa ɗena ngun wadda ce wa de ilimi na sun mai namu an hawu ci gali da kyulu ga wa fe ji muraja wa fe ba wa fe jendora su hatta yan tsarin wa duba ta nan wa kala da ke gan man ta'allama ramiya na gada ki ce na sun ma nasiya mutu ba ta nan sanai samina na da mini wa rawahu muslim hmm? ta bugar na wai ga wani ko ga katun ji ga katun tsawa yazidu bi kasrati linfaqu minhu wa yanqusu indihi kaffan shadatta albiri ufe ganga yazidu bi kasrati linfaqu minhu ilmi ya bi fe biya da kyau ga luza nan wa yanqusu indihi kaffan shadatta amma ga da ilmi wo ci so ti wa Allah zan do ya buga dike ga kyau maga biki kuyo hmm. rawa muslim ibada ne na fila nan ko ba ne za ciwon jani nan ena ya e zaci lawo ba ko ya e zaci ga wa jibiya ba na wa cin janin gole ngwaya amma na amma kiyo amma ne yirin na wal iyazu billahi amma ya e zuwa ya zula ibada wucin ba egbon bula wuyu jina gegen fayi nan ga wale problem dan nawa ibn rajab al-hanbali ga innal ibadati ibutalu ha ibutalu ali adati ala wajin akmal mimma kanat idza e cha ibada wo ulawu ba wo ulawu yuje bo lu junju ga kemnu chale nan kama amara annabi sallallahu alaihi wasallam fasil hajj hajj ila al-umra kemna annabi sallallahu alaihi wasallam jin foro zalo ci foro ga Allah hajja ji fasqwa da umra liyu'idu alhajja la wajin akmal e ba da lahaja ya take mina e ba da lahaja ya ta da yana gumi ganin mimma kana wa waju tamattu ngai tamattu yoko sai na afdalu min al-ifrad ya bana tamattu'i wanda fa la ga ifrad ngo li aje aje tamattu'i amma da aje ifrad amma da aje tiranu wal qur'an bi ghairi alifiradu ya zu jaji kawai alkiranu ya zu jaji bai umura yawon ke ba ba ga gauma a tamattu masu ya zu lawon muru kayan ji wucu lai da ira mu ji wucu fi ji ju tuwa mu bai zo wucu fi ira mu ji wucu caji ji ngawai da ya fahimta abdullu min alifiradu alkiranu bi gairi sauƙi ya ji kama da lalai azim nususu jamnan nafsi ne biyana bil amri bil fasqi yace yanzu ya zula terminate kula wulu da umuranin wa kama annan man da kala fi salatin maktuba sai mina zane ga ta sallah ya farilla mun farida mun ta bugi sun hadara jama'a rujibe da jama'a ji yana jari sallah ya jami'i nan da annan lawi butal salatu zanun la sallah na tuca bugi da wani ba ko aw kallaba naflan ko mun lawun shi lawun shi lani wujudana fila liyu ida fardu fi jama'a ke bu bila farilu yuji da tafi jama'a jo fa inna akmalu min salati mun farida na gumi ganin ga sallu jibu wa za qawlu jumhurul ulama ibn rajab gan daga ga ya jumhur ya manjo min gumi ne abu ahmadu al imam ahmadu wa shafi fi hadi qawlayhi bi imam shafi ya gani ne ga gububu wa kadhalika malik wa imam maliku wa abu hanifa to abu hanifa idza lam yakun salati kaga dai wala wakazalika alhadi almu'ayyan a cinga hada ya bi ko wal almu'ayyana to layya ya ji yajuzu ibdaluha bi khairin ha inda bi hanifa wa ahmad wa ghairihima a cinga Alimamu, abu hanifa to Alimamu, imam ahmad ibn hanbal a ga wasu gwawo ko yoko da na je wa nan gina laji kinin gawo gawo ga ajilan yau wati be lego waje wani washi nan yana tsoge gani na wati da shi wuce ya bai lada wani ya bai fariwa wati wusan gwan waje kuyo wa amma amma iftaru ya zuya tatawuyi na nabi sa sallam jina ko ko kakuna annabi sallallahu alaihi wasallam ne don bina bi alkama yawan ci gina azai yana fila ne sai biyu annabi ci jiru ban tuban lutun nan nan goya lawa la ta ci ga sira ya annabi sallallahu alaihi wasallam yo annabi ma bai to yana fila nan filu na sai li garodin shar'i ko hmm. annabi ma ke lugwani wa ga kaza wuya nama ene ke gogan na kabe wucajun bayani nan itikafu na annabi sa sallam to sai ji na ko annabi ya ta itikafu ji inu yi ba ta zando ci biya e je shi masallaci ga aji jikiyo a to ya ji itikafu ma e boye yi biya she masallaci ani ni inu yi ba she masallaci ani ni mazuku annabi ya itikafu cin ba ko annabi ci biyu ga shawwali no ile na mini ya tunya anabi sa sallan mudan da sai le ga ko anabi du ba ci and that's all man so babu gabu ka to ajo mane ga ji daidai na sai ci ala duya mane ga ci bici na sai ci fabi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik